This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kama tashar sashen Hausan muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jima a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma FM Nomad. Masu kafar intanet kuwa na iya samun mu koyaushe a Hausa.com da kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Halima Jimrawa da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Kisan da aka yi ma wasu ma'aikatan kula da lahiya da 'yan jarida a kasar Gini siyasa gwamnatin kasar ta dakatar da ayyukan a kan cutar Ebola. Sojojin tsaron zaman lahiya na Majalisar Ɗinkin Duniya hudu 'yan ƙasar Chadi da kuma wasu guda uku sun ji ciwo wato hudu sun mutu uku kuma sun ji ciwo a arewacin ƙasar Mali cikin wani harin bam. Ƙasar Scotland kuma ta yi ƙuri'ar yin watsi da neman 'yancin kai daga Birtaniya. To kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji tsokaci kan yanke shawarar da jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ta yi cewa shugaba Goodluck Jonathan ne ɗan takarar tilo a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2015. Mafiya yawan jama'ar Najeriya da zarar sun ji wannan batu na cewa Sulaiman ya janye za su san cewa watakila an masa muzurai ne ko barazana. Jami'a ita ta san To kuma kamar kowace ranar Juma'a, Bello Habib Galadanci na tafa da shirin Musulunci tushen rayuwa, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya Tare da sallama a gare ku da watan dukkan kunanan lahiya da wannan la'asariya masu sallar Juma'a kuma an yi sallar Juma'a lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin ƙasar Guinea ta ce ta dakatar da ayyukan ilmantar da jama'a akan cutar Ebola a kudu maso yammacin ƙasar bayan kisan da aka yi ma ma'aikatan kula da lahiya hudu da wasu 'yan jarida uku a wannan mako. A ranar Talata mazamna ƙauyen Wome suka horma tawagar a daidai lokacin da ma'aikatan kula da lahiyar ke ƙoƙarin yi mutane bayani akan yadda ake jinyar Ebola da kuma rigakafinta. sai ranar alhamis aka tsinci gawarwakinsa a binne a kabari daya a daidai lokacin da hukumomi suka ce sun kama mutum shida akalla da hannu a cikin harin dr fanta kabba babbar jami'ar ma'aikatar lahiya ta ce ayyukan hudakarwa sun gagara yiwuwa a yankin kudu maso gabashin kasar inda daga can cutar ebola ta fara barkewa a farkon wannan shekara Shirye-shiryen yaƙi da cutar Ebola da ake ƙaddamarwa na cin karo da cikas saboda hargabar da ta cika zukatan mutane da kuma bayanan shaci-haɗi marasa tushe da ake ta badawa game da cutar ta Ebola. Da ƙaramcin gadaje a asibitoci da rashin kayan aikin da ma'aikatan kula da lahiya ke fama da shi. a halin yanzu kuma gwamnatin ƙasar saliyo ta ƙaddamar da wani shirin da ya haifar da cacar baki na turke mutane a cikin gidajensu a hana su hita har tsawon kwanaki uku da burin daƙile yaduwar kwayar cutar Ebola. An buƙaci 'yan ƙasar wato an buƙaci 'yan ƙasar ta Saliyo su miliyan shida da su zamna a gidajensu ranakun Juma'a da Asabar da Lahadi kar su hita a yayin da ma'aikatan sa kai za su bi gida-gida su nemi masu cutar da aka ɓoye kuma su faɗakar da jama'a akan yadda za su kauce makamuwa da muguwar cutar mai kisa. To sai dai ƙwararrun masana harkokin kiwon lahiya sun soki lamirin wannan mataki na turke mutane a gidajensu a hana su hita. Suka ce Hassan wato hakan zai iya sa wasu su ɓuya kuma mataki ne wanda zai yi wuyar aiwatarwa. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun na neman lallai a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa sojojin majalisar masu aikin tsaron zaman lafiya a arewacin ƙasar Mali. bayan da tashin hankali na wani bom da ya hallaka biyar daga cikinsu a yau dinnan alhamis a cikin wata sanarwar da ya gabatar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya ce yana cikin matukar baƙin ciki saboda harin da aka kai da bom ɗin da aka binne a gefen hanya a kusa da aquilhawk a yankin kidal wanda ya kashe sojojin tsaron zaman lafiyar dukkansu a 'yan ƙasar chadi ya kuma raunata wasu sojoji uku a farkon watan nan ma sojojin majalisar ɗinkin duniya hudu masu tsaron zaman lafiya sun mutu a yankin a cikin irin wannan hari babban magatakardar ya yi kira ga ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar mali da su taimaka wajen hana faruwar irin waɗannan hare-haren ta'addanci kamar yadda suka yi alkawari a cikin takardar da suka sanya hannu ranar talata yanzu haka 'yan tawayen da gwamnatin ƙasar mali na cikin tattaunawa a ƙasar algeria da na nufin cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa majalisar ɗinkin duniya ta ce daga lokacin da aka fara ayyukan tsaron zaman lafiya a ƙasar mali a cikin watan yulin shekara ta 2012 ya zuwa yanzu irin waɗannan hare-haren bama-bamai sun halaka mata sojojinta 21 tare da raunata wasu 84 Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Scotland ko ECOS ta yi ƙuri'ar yin watsi da neman 'yancin kai daga Birtaniya ta zaɓi ci gaba da zama a haɗe da Birtaniya kamar yadda suke a shekaru 307 da suka gabata. Sakamakon da aka tattara daga kananan hukumomin Scotland 32 ya nuna cewa kashi 55.3 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'u sun goyi bayan ci gaba da zama tare da Birtaniya, kwatankwacin kashi 44.7 cikin 100 masu goyon bayan samun 'yancin kai. Ratar ta yi girma fiye da yadda aka zata da hwari. Madugun yakin zaɓe mai taken Gwamma ana tare, Alistair Darling ya gaya ma magoya bayan jam'iyyar leba cewa sakamakon zaben da aka bada a yau Juma'a ya kashe maganar neman 'yancin kan da aka daɗe ana yi. A cikin wani sako da ya aiki zuwa ga waɗanda suka jefa ƙuri'a a zaben raba gardamar, shugaban jam'iyyar leba Ed Miliband ya ce lallai ne a yi la'akari da bukatunsu na neman canji. Shi kuwa da yake jawabin rungumar kaddara, shugaban jam'iyyar 'yan kishin ƙasa ta Nationalist ta Scotland, Alex Solomon, ya bayyana cewa zaben raba gardamar wata nasara ce ga demokradiyya. Sannan ya kira ga masu goyon bayan samun 'yancin kan Scotland su yadda da sakamakon da aka bada. Gwamnatin kasar Faransa ta ce jiragen samanta na yaƙi sun yi nasarar kaddamar da hare-harensu na farko a kan 'yan tawayen ƙungiyar daular Islama a ƙasar Iraki. ofishin shugaban kasar faransa francois hollande ya ce jiragen saman yaƙi samfurin rafale sun kai hari kan wuraren ajiyar kayan aikin 'yan tawaye a arewa masu gabashin kasar iraki ya ƙara da cewa sun lalata wurin baki ɗaya jami'an sojojin kasar iraki sun ce sansanonin 'yan tawaye na kusa da garin zumar aka kai wa harin gwamnatin kasar faransa ta ce karin hare-hare na zuwa nan da wasu 'yan kwanaki a jiya alhamis mr olan ya ce kasarsa a shirye take ta kai hare-haren jiragen sama kamar yadda iraki ta bukata da zarar jiragen leƙen asiri sun gano inda 'yan tawayen suke. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ta yanke shawarar cewa shugaba Gullar Jonathan ne ɗan takarar ta tilo a zaben shugaban ƙasa na shekara ta dubi da goma sha biyar Shin wannan matakin na da alfanu ga tsarin demokaradiyya? wannan na daga cikin tambayoyin da na yi wa wani mai ilimin kimiyyar siyasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tatari ali da ke bauchi mai suna malam yusuf abdullahi dabo wanda ya ce to a gaskiya wannan a hukuncin da mukarraban jam'iyyar pdp suka dauka na cewa sun tsaye da jonathan goodluck da zama dan takarar jam'iyyar pdp a zaɓe mai zuwa wani abu ne wanda yake zai kawo cikas ko koma baya wa siyasar mu ta nan Najeriya. Akwai raɗe-raɗe da ake cewa Sule Lamido ya janye, eh ya janye, to amma wannan janye wanda Sule Lamido ya yi shi kansa ma wani barazana ne wa demokradiyya. Wataƙila ya janye don Allah ko kuma wataƙila don wani abu dalili. amma mafiya yawan jama'ar Najeriya da zarar sun ji wannan batu na cewa Sule Lamido ya janye za su san cewa watakila an masa muzurai ne ko barazana da idan masu saurare za su iya tunawa wasu 'yan watannin da suka wuce sule lamido ya shiga dambarwan siyasa matuka tare da shugaban kasa jonathan gullo wanda a sanadin haka aka kama 'ya'yansa ake cajinsu da wasu laifuffuka kusan tamkar zarce ake so ya yi. To idan kamar yadda ka ce an firgita Sulalami ne da watakila wasu masu niyyar takara suka janye sannan kuma wannan tsaida Jonathan ya yi kama da kamar tazarce in haka ne wato kenan ya yi kama da abubuwan da suka yi ta faruwa a baya a iya cewa kenan ana samun ci gaba a demokradiyyar Najeriya? A'a a gaskiya ko da wasa duk wanda ya ce maka ana samun ci gaba a siyasar mu ta Najeriya wallahi ya dai faɗa ne kawai ya faɗa in mana yana da wani burin da yake so ya cimma ko kuma wani ra'ayi nasa na daban a gaskiya wannan abin da yake faruwa zai kawo cikas kwarai da gaske wa siyasar ta Najeriya. Shi Jonathan din nan mun san cewa shi shugaban kasa ne kuma akwai mutane da dama a jam'iyyar PDP waɗanda suke da ra'ayin su takarar shugabancin kasar nan. To a fito a kasa a kasa mana a gani wani zai iya ɗauka. Kusan zan ce idan ka duba yanayin yadda PDP suke ba abun mamaki ba ne. Ba wanda yake idan kai tsokaci sosai ba za a same shi da wani matsala ba. so saboda haka duk wannan abin shi ma zai iya jawo musu barazana su raji a gindinsa akan cewa lalle lalle shi din nan ya tsaya saboda haka kawai za su yi su rufa wa kansu asiri idan shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta zo mu 'yan najeriya in har pdp sun amince da jonathan goodluck ya zama dan takararsu so mu kuma sai mu duba mu gani me yayi wa kasar shin jonathan goodluck ya mana aiki ya yi abin da ya kamata ni tunda da nike da a rayuwata ban taɓa ganin gwamnati wacce take ba ba ta san inda ta dosa ba irin gwamnatin jonathan goodluck bisa ga abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan kashe-kashe ya yi yawa ga tashin hankali ko ta ina Bala in yau daban na gobe daban in fa kullum sai a ce ba ta fi bana. yawa to malam yusu banda al'adar najeriya ko ko al'adar siyasar najeriya wanda yake kan mulki ya tsorata na kasa da shi su bar shi ya ci gaba shin a ka'idance jam'iyya tana iya yanke shawara cewa mai shugabancin ƙasa ya kasance ɗan takaranta tilo hakan a ƙa'idance daidai ne koko dai akwai matsala shi ma. A shi sha'ani na siyasa hakan ba daidai ba ne. Abin da ya sa ko na ce hakan ba daidai ba ne shi ne. shi wannan shugaban wanda yake kan mulki muddin yana so ya ci gaba dole ya sami abokanan adawa ko abokanan hamayya. Hmm. Ba zai da zai kasance ce a ce kowa ya gamsu da abin da yake yi na mulki akan cewa ya ci gaba muddin in ya san abin da yake yi mai kyau ne an yarda da sauransu sai ya fito ya a buga da shi. To me ke nuna maka idan shugaba ya firgita na kasa da shi da ke son su yi takara da shi suka janye? Eh, ai, kamar yadda na faɗi ne ɗazu Malam Ibrahim. Ah, kusan idan ka dube su mutane kamar irin su lamida da sauransu da sauransu hakan nan duk mutane ne waɗanda yake yan surutu ne za su faɗi abu amma kuma ba haka bane saboda ne suna da wani tsohon matsala wanda yake da zarar sun ce za su fito su yi adawa da shi wannan shugaban kasan za su sami matsaloli sosai saboda haka ina abin da nake son sanar da kai shine cewa duk waɗannan adawan da suke yi ba ma su lalami da irin su ba ban gida aliyu da sauran jigajigan jam'iyyar pdp billahi la ilaha illa hayaniya ce na iska ba na gaskiya bane abin bai je zuciyarsu ba Malam Yusuf Abdullahi Daba nan, wani masanin kimiyyar siyasa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta tatare ali da ke kano to don jin ta bakin jama'iyyar pdp din na tuntuɓi mataimakin shugaban jama'iyyar ta pdp a matakin ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yamma ambasada ibrahim kazaure wanda shi kuma ya ce kamar tunawa ba shiyar ta ce yi zaɓe da in ka ce in da ka saurari labaran abin labaran gwamnoni na pdp sun zauna sun yi la'akari sun sai da ɗan takara wanda yake shi kai ne zai tsaya yake ma na biyu kuma suka ce eh, ce abin ɗan takara wanda ta amince da shi shi ne kaɗai ya fi goya wa baya a zaɓe da za a yi na Na uku lafiyar asambile wadda ita ce ta haɗa da sanar da members na house a assembly suka fito suka yi bayani. Ana ji ko? Ina ji. Wani kungiyar mata na PDP suka fito suka yi bayani. To, babu hurumin da shi mataimakin shugaba wanda kamar eh, vice chairman na daga na vice chairman na north west zai iya fitowa a tsohon magana an turare da wa'annan maganganun da aka yi so wannan shi ne suke da kurmi kuma aka kawo net net ita ce abin nan namu kurkun ne ko komi ne ta da dauri aka aka rabata hannu aka yarda to ni da nake a zone a ɗin nan a najeriya sai da aka kafa mu sai da aka saka najeriya shi da aka ɗauki ɗan ɗaya aka ba sai da yin da ra'ayi da sauran mutum ya sai da kamfiya sai da cikin albasa amma ranka ɗaya a matsayinka na fitaccen ɗan siyasa ya kake ganin wannan al'amari na cewa ɗan takara tilo ike ga jama'iya mai mulkin najeriya kana ganin zai haifar ma dimokuraɗiyya ɗa mai ido ɗan ya zane amma abin da muke gani jami'a ita ta san da yake mata kai ita ta san da ɗan ta yi laifi za ta iya ɗaukar laifin ɗan ta yi gyara za ta iya ɗaukar gyara ɗan ta yi gyara ka sani in ma ta ɓata ka sani. Wato a dunkule kenan jam'iyya ta yi gyara ko ta yi ɓanna? Ba za ka kalli mutum yawan waɗanda suka yi lokaci da su sun yi ɓarna ko sun yi gyara amma idan aka kwantar da hankali duk wannan abu ba na Allah ne Allah fa ya gama ikonsa akan kowane abu da ka gani a duniya ko da haka abinda Allah ya kuma ba mai iya kyantawa To sai a muna aikin gafara kwalejin kimiyya da fasaha ta Tatari Ali na jihar Bauchi ne ba kanan daba ba yanzu kuma an saurari ambasada Ibrahim Kazaure mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a matakin tarayya mai kula da shiyar arewa maso yamma yanzu kuma bari mu koma gefe guda Bello Habib Galadanci ya gabatar mana da shiri na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami Allah shi kati da maraya. Lokacin aikin hajiya matsu, akwai bayanai da sharaɗa game da yadda ake gudanar da wannan ibada. Allah shi kati da ɗiyanta tun domin shaida ba laifin komai. Jama'a masu mu assalamu alaikum. Yayin da alhazai a duk faɗin duniya suka fara tafiya ƙasar Saudiya domin aikin hajjin bana. malamai sun yi ƙarin ilimi game da matakan da suka dace a biyu domin cika wannan gimshiki na ibada yadda ya kamata wakilin murya amurka nasir adam hikaya ya hira da sheikh yusuf sambarga cikin abuja wanda ya fara da cewa aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kalimatu shahada salloli biyar tsakanin dare da yini sai fitar da zakka sai azumin ramadana sai hajji ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bai ma ikon zuwa kamar yadda nassin alkur'ani Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul bait manista da'a ilaihi sabila wato Allah ya ɗora tafiya aikin hajji ga al'ummar musulmi amma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba iko to kaga tunda an ce a nemi ilimin aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce khuzu anni manasikakum ma'ana ku koyi aikin hajjinku daga gare ni to kaga a nan gurin farkon abinda shari'a take nema duk wanda zai tafi aikin haji ba wai maganar ƙoƙarin tara kuɗi ba mutum ya sai da shanunsa guda kaza ko ya noma na wajen shekara biyar ko shida yana da fazitin kuɗi ko kuma harkar kasuwancin shi ya yanke kuɗin kasuwancin shi ya bi miliyan ɗaya ya zo ya biya kuɗin aikin hajji ya zo ya kama tafiya a'a ya fara tunanin me ya kamata ya nema shine ilimin yin aikin hajjin nan to idan mutane suka gane ilimin nan muhimmi ne to ni a roƙo da nike yi ma alhazai wa'inda Allah mai girma da ɗaukaka ya azurta su da iya biyan kuɗi don tafiya aikin haji to don Allah don girman Allah su daure su yi haƙuri su nemi wani malami daga ranar da suka fara tana da kuɗin to su jinga da wani malami ko da dubu biyar za su yi mai albashi ko dubu uku ko fiye da haka malamin nan ya rika zuwa ko su su rika zuwa gurin malami suna zama tare da shi minti talatin zuwa awa ɗaya yana masu bayanin yadda hakikanin nauyin aikin hajjin nan yake su san rukunan hajjin su san rukunan umra su san hakikanin aikin hajjin su san duk abubuwan da Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗora musu. wannan ya fi alkhairi fiye da mutum ya kashe ɗimbin kuɗinsa ya tashi ya tafi ƙasa mai tsarki bai iya alwala ba bai iya sallah ba bai san farillan alwala ba bai san na sallah ba bai san mustahabai ba bai san masu ɓata sallah ba babu abin da ya sani wannan ba karamar illa ba ne. Malam game da batun kurare fa. Na ƙara ba da shawara da roƙo zuwa ga alhazanmu lokacin da duk mutum zai tafi aikin haji to ya yi ƙoƙari ya tabbatar kuɗin da zai amfani da su don tafiya aikin haji kuɗi ne na halat annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce wanda di ya zo zai taka matakalar abin hawa lokacin da ya je miƙati zai harama labbaik Allahumma hajjan wa umratan ko labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma bi umratin sai da ya ɗora kafar shi ya ce labbaik Allahumma hajjan to Allah zai ce mashi la labbaika wala sa'adaika hajjika mardud ghaira makabul wato Allah bai karɓa maka ba kuma Allah bai anshi hajinka ba kuma Allah bai maraba da kai ba hajinka komammiya ce domin asalin kuɗin da aka tanada don zuwa aikin hajjin ba daga halat aka same su ba banda wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi inda yake kwadaitar da mu mahimmancin hajjin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyanil faqara waz zunuba kama yanfi al kiru khabas al hadid wal fidda fa inna hajjal mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙa yawaita maimaita hajji da umra in kun yi hajji ku yi umra in kun yi umra ku yi hajji shek yusuf sambo ya nuna dai ba laifi ba ne idan mutum ya samu dama ma kowace shekara zai iya zuwa aikin hajji ana kira wani lokacin waɗanda suke yawan zuwa su ba da dama ga waɗanda ba su samu dama ba su samu wannan gurbi gaskiya ne wato ai tun abin nan akwai kamar yadda yanzu na karanta hadisi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ma'ana ku riƙa yawaita maimaita hajji da umra domin suna kore kaga an ce yana kore talauci yana kore zunubi wato kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kama ba kai tsaye manzon Allah yana nuna mana akwai bakin ciki iri biyu akwai bakin cikin duniya shine talauci akwai bakin cikin lahira shine zunubi to matukar mutum yana yawaita maimaita haji da umra da wa'annan abubuwan duka suna ainihin kore su ko suna tunkuɗe su to amma aka koma wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna yanzu in kai aikin haji to babu laifi kuma sunna ne bayan shekara biyar in ka sake samun hali ka sake maimaitawa wannan kuma bai hana wannan hadisi da muka ambata na farko ya aiki ba umura kuma duk lokacin da aka samu hali saboda haka shari'a ta sunanta wa'innan abubuwa don samun yalwa da kuma neman gafarar zunubai tsakanin mutum da mahalicci To jama'a abin da ya sauka kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki musamman nasiru adamu el hikaya ni Bello habib ne nake cewa asalamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya to kafin mu ci gaba ga wannan saƙon idan ba mu sanci taba mu tsaftar ki tsaftar gidaje likitoci mu ɗauki shawararsu Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Idan muna wannan To yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fito ne daga Isa Ramin Hudu Hadeja. Ya ce, shugabannin jam'iyyar PDP ku sani, hangen dala ba shiga birni ba ne. Amincewa Jonathan zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP ba wai yana nufin zai sake zama shugaban ƙasar ba ne. Allah ya nuna muna shekara ta 2015 inda a nan ne za ku gane cewa shayi ba ruwa ba ne. mu ta gaba ta fito ne daga gurin Usman Manika mai ruwa rod funtuwa a jihar Katsina, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ƙara yi min kira ga 'yan uwana talakawa, kada mu gaji da yin addu'a a kan ƙasarmu Najeriya. Ganin irin yadda Allah ya ba mu shugabanni, domin su mun sani ba kishin ƙasa ya dame su ba. zalunci da kwaɗayin mulki da tara abin duniya ke gabansu. Duk da abin da ke faruwa a Adamawa, Borno da Yobe da wasu jihohi a arewacin Najeriya na asarar rayuka da barin muhallai don haka mu ci gaba da addu'a Allah ya kauda muna da su a kan zalunci da suke yi. Da fatan Allah ya bamu zaman lafiya a yankin mu na arewacin Najeriya da duniya baki ɗaya. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Malam Ango Malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Suka ce, Muna kira ga mahukuntan ƙasanmu ta Najeriya da su ƙara azama wajen ba makarantu tsaro don kare rayukan malamai da ɗalibai, musamman a arewacin Najeriya. Sakamakon harin da aka kai kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke jihar Kano. Sai wasiƙa mu ta ƙarshe ta fito ne daga gurin Usman Shitu Mahuta. Ya ce, hakika rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar, inda ta zargi sojoji da jami'an 'yan sandan Najeriya da laifin cin zarafi tare da azabtar da waɗanda ake tuhuma da laifi. Gaskiya ne, kuma wani abin abin dubawa ne, musamman a yankunan da waɗannan matsaloli suka fi ƙamari, kamar su jihar Adamawa, Yobe, da borno da ke ƙarƙashin takunkumin dokar ta ɓace ya kamata gwamnatin najeriya ta gaggauta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a yankin arewacin najeriya allah ya sa mu dace to yanzu kuma ga halima ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Gwamnatin ƙasar Gine ta ce ta dakatar da ayyukan ilimantar da jama'a a kan cutar Ebola a kudu maso yammacin ƙasar bayan kisan da aka yi ma ma'aikatan kula da lahiya hudu da 'yan jarida uku a wannan mako. Ranar Talata mazamna ƙauyen Wome suka horma tawagar a daidai lokacin da ma'aikatan kula da lahiyar ke ƙoƙarin ma mutane bayani kan yadda ake jinyar Ebola da kuma rigakahinta. sai ranar alhamis aka tsinci gawarwakinsu a binne a kabari daya a daidai lokacin da hukumomi suka ce sun kama mutum shida akalla da hannu a cikin harin shugaban majalisar ɗinkin duniya banki mun na neman lallai a kawo ƙarshen hare-haren da ake kai ma sojojin majalisar masu aikin tsaron zaman lahiya a arewacin ƙasar mali bayan da tashin wani bam ya hallaka biyar daga cikinsu a yau alhamis a cikin wata sanarwar da ya gabatar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya ce yana cikin matukar ɓacin rai saboda harin da aka kai da bam ɗin da aka binne a gehen hanya a kusa da hawk a yankin kidal wanda ya kashe sojojin tsaron zaman lahiya biyar dukansu 'yan ƙasar chadi ya kuma raunata wasu sojoji guda uku Ƙasar Scotland ko ECOS ta yi ƙuri'ar yin watsi da neman 'yancin kai daga Birtaniya, ta zaɓi ci gaba da zama a haɗe da Birtaniya kamar yadda suke a shekaru 307 da suka gabata. To masu saurare na muka kammala labaranmu na wannan lokacin sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Halima Jimrau da ta taya gabatar da shirin da Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma can da dare idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.